الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata da tabbata ya Allah salatu ya ce ce biya minci lu tabbata ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana na tsafa goyi yana ne 2014 kalendar miladiya ne katuyan ishiga gubaici daga katuyan littafin sharhul manzumatin ra'iyya fi sunna ya al'imamu abul qasim sa'ad ibn ali a zinjani rahimahullahu ta'ala baitiyan shi ba begu telo shi ba begu ne man فبالله توفيقي وآمل أفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير ليسأل بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر فبالله توفيقي وآمل أفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير ليسأل بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر فبالله توفيقي وآمل أفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر فلله توفيقي وآمل أفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر فبالله توفيكي بيتويتي da dacewa wa amulun mai da kaunin afuwa ya fi fahimtoci wa as'aluhu mai babi tsoyeci wucin ga na mai yaƙini ngami goto ma kiyami wadan min alghiyar daga egbajo na ma na egbajo daga wangi lodidi hmm. li as'ada ebo min de mawo bil fawzi ebo min de mawo gangani bi ebo gangani bi nasare ko da hmm. rabwe almubin rabo na macici gbangbanin musadi kamikin da zai jadai buru-buru ila jannatin firdausi da ya miya jannatin firdausi fi salihi zumar ta ce za kirki jonan layi taufiki da ce ci rayewa dacewa jin wa amulu yi mai da kaune afuwa fifan teci wa as'aluhum mai babi hifzan yi ta ya kini wata na wanwai na min alghiyar daga ya gbashi daga wangioloji kenan li as'ada ebo milan de mawo bil fawzi bi rabwe almubin rabo na macici bangbana musabiqan ma dai buru buru ila jannatil firdausi da ni firdausi fi salihi zumata ce za kirki jonan al'imamu abul qasim zinjani rahimahullahu ta'ala bai ciye karshe na na bai ci guba na na wai ba duwa lo ba tuyi ci wai bayan ba tuyi ci wai wa taimako ba tuyi ci wai wa dacewa ba tuyi ci wai wa fufa ba tuyi ci mai ba ba tuyi ci ga tuyi ci gomuyu ta tuyi ci mawuyu dan daga zuba yau su kuma alukan wani ake gbashe gbashe e mu. fabillahi taufiki da ce ci gayyade dacewo ezuluji dacewu ya gaskiya e zama unlagulu sun gaskiyo da taimako ya ce ciyo bi ba wuya ce ciyo gama lace ciyo ma taufiki illa billah Allah gugi

mai babe tsoyeci tsoyeci gwa miwuta mai babe tsoyeci tsoyeci gwa hankali miwuta gwa dini miwuta gwa ibada miwuta ba no diga yaqini gwa miwuta min al-ghiyar daga gbaje hali ona mai babe tsoyeci nrugwayi ngwa yi ta gburu ye ba be tsoci ce alugwa ya fa daga ko goro da ya ko dede mun ba wannan manye ba duwa ga la wula ci yi kun ta ci addinin musulunci ta ci sunna na biyo yi bi aminci tsoci gwayo tson alugwa ya fa da ya ko dede ko ya koya gi ko ne ga ale ba wani anabi sa sallan ba ma e wannan da mini amfani da cewa bai wuwa tana ce a jiya zane banu da li as'ada bil fawzil mubini ebo milan de mawo gangani bi rabo na wacin macici gbangba ne ebo milan feza ne ga de mawo na cici gbangba maga gagwa daga na ma ke da aljanna fun alkiyami na ce ce latin ga mai yusraf anu yau mai izin fakad rahima Zanen ce ci ga ga ga ga face na tunan mana zane eh, in na ga aliyu ba wuce malluwa na nan ce ci goya zanen wa zalika alfawzul mubin na na ga yi ya gwagan wuce ko ce ci gan fa'amman lazina amanu wa amilu salihati amma zai ja ima ji a lotu kirki nan fai da kiluhum rabuhum fi rahmatihi ce ci ga zanen ci da aka da ramu bo zalika huwa alfawzul mubin na na ga yi emawo na na ga yi rabon wuce ko aya guba baba nan wani laugan alfozul mubin wa ya ji a sai ya zuru gangwa daga yin nan ya mu lulu alijan nan kim na cece latin ga faman zuhu zai anin nari zane ga gangwa daga yin nan wo rikilar jannata amma a mula da aka da alijan nan faƙadi faza zane wa da rabo ce ta fi da ni zai da rabo nan ba nu jiyan musadiqan illa jannat li firdausi min dai buru buru. ko yi da jini a firdausi nan waje shara ke dai e wabe wuji wuyi fulo tun kirki nan ya e za mu fi kokari mu a kida mu tazu mu la tun tazu mu ya gban mu tazu mu fulo tun kirki shi ya e bulu su da mini zai ji a lo nan, ba no jigan fi salih zumar ta ciye za jo jama jo nan sai ta yi dajin da bai jama wuce yi nan mana sai ta fiya da mini zai ji a lalu aljanna jama jama nan kemda ce latin ga wasu kallazi na ta kwararraba min aljannati zumara zai ji su da ya ce ci nan a wuce shi lada aljanna jama ji ko hata idza jawa da kakuna ga ba aljanna ne wa futihat buha a ce ko shi aljanna ki wa qala lahum khazanatuha malaika ne je pa jinin cagagan salamun alaikum aminci sa kulu tabbatu yayi tibutum lamare ya je fadkhuluha khalidin ya ga gaje ga aljanna ya giga da gigan ya babace ci wuyi ci ya babace ci mutaru yayi ya babace ci mulayu da aljannin mulayu ga gwadagaya nan wale gan alimamu abul kasim zanjani sai ce goyon wujun gafara bai ce guba na nan man ji bayanin sarawin ya tiya wasu sunna ko man ji bayanin sarawin ya tiya iya da bidiyo man ji bayanin sarawi mutunci shi ya bidiyar alubidai shi ya ko gangani bai yana ji ya da shi na maji gargadi ya ya buyu mamaki jin bayani sarauni ya ce mamaki ya zulagu sun alkur'ani ya zulagu sun sunna ya zulagu sun ba wai sahabe shi yana nabi sallam ya zai maga da cin liba ya zuzu na alkur'ani ba sun ne ga ta ci wani ya ga galara ya shi da ya alkur'ani ma ko kashafi ko yana ko ganyen zanwaci ma ba ta maya bayan wuce ji benin sai ce gudu alkhairi mun ce zo rata yi ba da ceci yi mai wa da ceci ceci goyi ta ceci haluwa zuba ya yi ma ko wale ba wannan manye ba duwa a sha ya e zagaye wa ganwu da bi cikin ɓe mini sun na budon e ya zufu ba duwa kano ceci ya yi bi cikin ɓe ceci da bi cikin ɓe yi Allah subhanahu wata'ala nga ba wuya hidayatu tafiki dan wubo innaka la tahdi man ahbabta an ba wani wubo lakin Allah ya di mai sha ma zan gaba ba to yi nan wajin wuba alayhi sallam wajin fe ga Allahumma ya wato yi ci arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa la gaskiya wuyi yoga gaskiya dana omo ya yi iko ya yi milatu ngo yoga ya guba da abun nan in ye ji wani da yoga gaskiya nan ma alami tuwa nan so wa sai ci Allah wa yoga gaskiya to kyawo iko ko ye wa milatu alhamdulillah wa alina albatila batilan warzuquna ba so ci la gama na wuyi ga gama na da nan mo yayi ko iya duwi amma la ba duwa kan do ihdina siratal mustaqim sai ci wuyi bai ko goro Allahumma hadini li muktilifa fi min al-haqqi bi iznik sai ci wun ba ga ko bore ne da aje cen le ba ci bore ne ga ide diga yanzu ci lawumi a sha addu'a da muhimmanci ne ba ci al-imamu zinjani ki in wa al-isti'anatu wai wata taimako gangani ci wai wa taimako gangani ba ci ebon na to ibada jiya so ko sai bai taimako so kai Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allah jimi taimako mi fen pawe Allahu jimi taimako mi fen je ebo yawe Allahu jimi taimako mi fen je ibada ya umulu joye ngai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa gayyajibu ta mu gayyawa taimako biyu wani yoga tawhidi ge shirka magiya doga sunna ge bidiya magiya doga musulunci ge kafirci magiya ko wani doga alkur'anu ba azkaru ji tabiya kirki da sai adalci ko da gwala sun gaskiya ba ta da kai na yoga ge àmọ́ pé ọgẹ̀ ya east a nẹ́tún yẹn tún èèyàn a waya, na mu lẹ́mọ́ àgọ̀ ẹ̀wá wani lọ́lúwa ni wọ́n àkíyèlúwẹ̀ a waya. nga malla e zafe ba e taimako bai ce kan dundu yin ta ci alimamu zinjani ke ba taufik ce cuji ɓade yi ce cuji ke wuji ɓade yi meke ba fi fabe sukun ebonin ba ne zaga jiye kirki tunan zawangi wayo wayaye wa batin wa cibici ya fiye gbandoci lowo ko tamban doci lowo jayacin da ke lowo kanun da ya zufi ba su sabi za iza ja a nasurullahi wal fathu wa ra'aita na nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih hamdi rabbika wani iza ya lupe musulunci sai ci ga annabi fuji tasbih mu fuji kiyo mu su ba gafara bi sokoi idan ga sallah ji wace ji astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah shin un shin na lawgan sallah no jine lefe ngalo ce ji istighfaru no idan ga ji idza fatu min arfati fazkurullah ka zikirkum abaakum aw ashadda zikra ya ga cin shi daga arafat ya gaje sai fatuici shin un lawgan arafat na cin shi da hannun eh da Hmm? no kí wọ́n gan lúwọ́ sai ce ma abadna ka haka ibada fika ibada na ijiya wani yi jin wutu matsayin gwayi jin wutuna ide ji gurgudu yana yi jiya yana sai ci bari ya ci na fabi ne hala ya su gwafi afu da su kai kan dundu alimamu zinjani bi nke ba tutsa ya sai ci gwayu ta ko sai ci jikiyar sai ci gwayi wuta wale gugota abada gugotan hankali gugotan ajini gugotan ibada gugotan hankali sai ci gwa hankali wuta kaluwa ya ce cima amma la ne ba da sai ba da Allah mai ne a wasu kamin albarasi wal jununi ko wal juzami wasa yi da askami Allah mai ba tsari biyar ba ba ta yi kuturi Allah mai ba tsari biyar sa ko gambe ba ta yi laji gambe ba ta yi cishe wal juzami ba ta yin leprosy ke kuturu ne ranar tsaye yi mo wasu yi lafiya ba ta yi da yi ɓata sakon gwamnati ta duni lọ́lẹ̀ gugwọ̀tú o sọkogwa hankali tsagaluwa ya gbi min sọkogwa hankali tsagaluwa shi ba wato agafi hankali mu sọkogwa hankali tsagaluwa yin hirafa lo hankali mu ba ta zuwa ba na da yau allahu sai ya ci gwadini sai galu gwadini ya ji lalace ma galu gwadini ya ji kima addini ya ji lalace ma ebe ne tun zai biya bai shirka ko bai kafirci ko bai na alujiri dane ko lau a cire kula habita hannun ma kanu ya malun ya e tun zai yi ebe nun bai da ale sunna bana man amila amalan laisa alayya amruna fa wa radu zanaji lamari anin mataci ba ganye da tun zamuci

amma su ko yake gucewa wai na ga anyu na ga tsobe na anyu na ma lafiya da wasu ba fi fitiyo mu ko lafiya da shi tuba ilmul kalam ga da an je jigunje da mu, ko ikin da dai musu kun azu e ya boye gurgudun hali idan e mu fike goyi ba da tsabi ngai mun da turi ayo bene da ya ci gane alimamu zinjani bin wake ba da sakonsa ko galuwa ya gbe ya daidai mu inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannati idza fa'ala tujmi ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'a na biki ba jinni na ga zira'a fa yasbiqu alayhi alkitab li tafi gashi zai fa ya'malu bi amali ahli nar tare tujmi nan sun da rukulan ya ga dan nan ce wa ne ga ba an yi kamunya wani imran ibn hattani imran ibn hatan mini shawar ji kadiya shi budan ko shabai na imran sun nuro alu sun nuro fiyo amma ki bai ji faro imran ibn hatan ne yin zagin doci ya ki da khawari ji madda da yin zagin wuce imran ibn hatan ce ga gan ga yin zagin wuce jiyawo ko mun go jiyawo ci goje batun daga akida ya warje da akida sunna ko juya wa ganci na suku in zagin na feje imranim na atan daga akidayin sunna lo akidan ya waridi diji imran ibn atan caje zane sha'iru min ya shi ala wuyan khawaridi diji wani mun caje ra'asun min ya ru'usiyan alqadiyan khawaridi shi har to babu nan waje madhu ya sai zai wusa ibn ali na mun ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa li yabluga min dhil arsh ridwana inni la azkuruhu yawman fa'afibuhu aw fal bariyati inda allahi mizana ya darbatan min taqiyin ma arada biha ma dalla bi bi ko ne zan wuce haddan sayyidina ali nan zan maddunan da ya zuyo ne da sai su kunan majuja illa li yabluga min dhil arshi ridwana wajuje bo wude yarda suna jali ta ya lara shi na inni la azkuru yawman fa wuyajo fazewu sayidina ali na wuce ajiya ko za wuce au falbari ya ce inda allahi ne zana ifo alikiyami gada da kaga ga yadda tun da ifo alikiyami zanen tun wa shi ga yadda dole ya bani wa mukin su kowu yi kwani na dana eh? imran ibn affan amma mai suna jarar jijiyo a cikin يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي الأرش خسرانا إني لأذكره يوما فأكسبه كو إني أذكره كو إني أذ... إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانة يا ضربة من شقي دي دي زعنا شقي معنى سارعين يبي يكون في عدى سيدنا علينا shaki za dide wujin wujin hare illa liya buluga min arshi kusurana ya bude wulu jan sara tuyi ya tuyi alkiyami ya bayar sun jali ta ala arshi nan inni la man ni ajin faza na jiyan na fungaci na fa'ala anhu mu caje lana buɗe zane wasu idina halina wa al'anu kalba imran ibn hatana mu caje kyata lana buɗe shigi na ngai imran ibn hatana kilo cike shigi abun nabo ibn khawarij an ga mala ne anan barkilla al khawarij kilabun nari zane bai hmm? shi ba nga malaka waye ko gboro boye za ta yanzu su ba su kwazo ba igi sokwa su kwaluga ya kpin apo mu su kwaluga ya ji lalace mu su kwaluga ya yi mu ila ga ba ga idina siratal mustaqim mun ti lawo ga yabo wa jani na amma kan waya ko e gboro bo to ce ci lugwa wo gboro ga fayi ce ci mu yo bi ci do ta ko e gboro aliti samun bin sunnati na jatu igwala e su sunnin gai gan zago manci bai gangan su kwayi da ajanin mugin gangani bai yana ko قال الزنجاني رحمه الله تعالى الإمام أبو القاسم سعد ابن علي الزنجاني رحمه الله تعالى taliki nuji ha bai ce guba ban nan ma'ana bai ce guba yan karshen nan ko ga akhbarana abdul wahab akhbarana abdul wahab ibn abdullahi ibn umar al-murri bi dimashq qala akhbarana al-qadi abu sulaiman muhammad ibn abdullahi ibn zabr al-hafiz قال أخبرنا أحمد بن عمر بن يوسف بن جوصة الحافظ قال حدثنا ibn al qala na abdullahi ibn mubarak qala sami'tu sufyan thawri yaqulu sami'tu mansur ibn al-mu'tamir as-sulami yaqulu don wani mansur ibn al-mu'tamir as-sulami ya ga bayni wa bayna ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib tsakanin bi ali ibn al-husayn ne yin ali ibn abi talib na radiyallahu anhum ade ikhaun mana yajibu da abu mana adaya sarawi wa wadda tun boye da tsakani abu waji tima'un fi talabil ilimi a magu ya ce wayan ilimi wa hi a mafi jindo muzakara ya karatu a fi bakatun ke ba wakta kunna shababan bil kufa ka kuna yi gbarufu kiyan kufa wani a shawale gangoyin gbarufu ya fi daya ko mun ji fe da daya da giyan tun yare ko mana gbaru fun ya ta jike a za zake ba ya ye ji katun ya kura nufi tike ba ya kwadi tike ba ya daji lita ke ba ya lo kanta gani ya shi gani da ka'un nasu laisa fi shay'an siwa al-iksaru min qilin wa qalin fa aqlil min liqa'in nas illa li akhdhi al-ilmi au isla'i hali liqa'un nas al-humaydi ga gume za an giji laysa yufidu shay'un da amfani da wannan alabi na da siwal iksaru min qilin wa qalin inda go da afi dokun bi agan aganya fa aqlili min liqa'in nas aji ga gume za an yi uke illa li akhdhi ilimin da gonga yin wa go ilimi aw islai halin ko aji gyaran lamarin da ko ayo falamma jara alai min qadarillahi ma jara fallan ma ka kuna jara alim e beji faruwa ya ali ibn husaini ji ye na ce ci akpa wuci ji faruwa na wa rajawu ila madina a caje bashi madina na wa ta'assafa ala firaqihi mu ya jaji damuwa ka samu ya gambe ali ibn husaini danani ali ibn husaini da da madina a mai da kufa wala wala tariqa ila qasdi lil fitan al mushtabika ya ko na wuya kpawun lobu na yabo na fitina ja gagan aminci madaba maka na sana tisi na minal hijra kakunu gwe ya naiti zuma hijira wani sana hatli niyyatun fil hajji niyya lon yan wuya da jaji fatajahaztu shiri ji wa kharashtu fil Kafila, mucha tiya kutace jama na jalo ya ko ya wale jama'a kamar luwaji kan ga ko mm. a caji zanni wasan na ila arafa a ma da a da arafa a yabu imana lokacin na tun arafa da na nufa lokacin karshe foyan arafa imana wake fi akan gina arafa jikin gagbawa ne mm-hmm. wa khazna fi hajji a caca lamar yaji hatta faragna min nusikina har ya gidi zuma na ya tun yaji lozo wa qadaina tafasana a cima saji wan hadarna ila makka a cima cin da makka walai sali hamun illa su'al an ali ibn husaini ade ne ji damuwa na sai bode wudu gumbi ali ibn husaini a cewa ne gan lullu yaji ya zai ci farilla yaji yau lillahi na fi jilbeci manista ta ta ilaihi sabila e zama ya ke lwaji wa gube man ji na ji wa da dika su ji mai nan ko man wuce ko ji bi wa dika su ji mai zanen ci a di amfani mai wasu ma di amfani mai zanen ko haji ji bai man wanke laza fali kiyami kim na jama'a ya jagun ji nan haji ji bai man wela adawuza to tu to presidenti to governor to minister to commissioner to to farm to director to principal to teacher ko to messenger to wuji to daga bata dai ina akramakum inda Allah ya tsaka ku bata ya kai ni faji da yaji labbaika Allahumma labbaika wata riki laru ya ci bai kuwa din ga da wuci da Ali ibn al-husaini yana faqila li a ce ga inna hajin ai ibn al-husaini ubiyaji fansadaltu ila manzilihi ci fe da zan wuci da fa faduliltu ale a ce emi lawunwi wata azantu fa uzina li ci wa izini a ci ji zini a wi a shakka mi wo gan da emi zo ne wa gan la izini wa la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ya gaga da emi ne je me ya no ma sai jike yela izini wa me la sallama ji ta sani suna shi ya zaji na ko hmm. hmm? wajen fada haltun wuce agadan sai za ibn wa abu jafar muhammad ibn ali ƙa'idin fi jama'ati za ki ruhun wude mai gada egiyan ali ibn lusani na igan abu jafar muhammad ibn ali na wudana wa fedu gutacin jama'an da ciyo wajen muzakara da yayi bi ma na ya ji kiyar ya ji ya ji su eji kafin kiyo eji eh? kafin e, e, eji muzakara yin karatu a shawale ga yin wangiyo waga yi baba ka eyayen yiwa shi ga ebe fe inje ja da kiwo lamarin karatu hmm. ebe na waga da yabe za kirki kaku na waga ba ta na wafa ko na wa waɗa hmm. na walawo ko na wutura ba ta na wa wafau wale ga inna masuku ya gaji zane ji wani alal birri wata kawai ma ji wani alal wani wal udwani anan al imam abu zura razin da al abu hakimin raza alhanzali a sai ji kasu ji zagani a caje ya imam ahmad ibn hanbali ko bi alil madini shi dona a sai zagani ma sai ji kasu ji zagani ko yau abdul gani al makdisi bayan umdat lakali dan bi al hafiz ɗan da manne ibn Kudama. almakadisi aljama'ili a salihi gani a ta ji katun zan a ta ji kiyo a cashe ya e bogo wa ga daya daya da ya gi makanta daya da gi makanta na serious na wuje ga manji a sai kuza umaji a ga ga ya sai kuza umaji ya biya da feji can ci feji kiyo ya ga gaza ne gaza ne gaza ne e fal kya na be ne ga fe record dan gulu fi fita kada wa ngole ngamba na kakunan ga da miya Abuja Far Muhammad ibn Ali bona e ko ngo mm. ya ka kunu ga dami Ali ibn Husaini wannan e giya Ali ibn Husaini ne ga Abu Ja'far Muhammad ibn Ali na ushi na jiki obi jama'an ci kafin ba da wajo fa qama ilayya mutala ki be bawi ni bi rahbi ga goga mutawun cinga sarawi wa qadani ila jimi mutawun lafidu tu wa fawadani al haditha mutfi sai bagai biyoyi wa shekhu fi sufatin man sun ma'ana alibin husaini wanda ka tani mu fi musallan lahu wanda da nan waje sallan fata zakar na ci feji muzakar ya karatu shi ila an afdwa bin alhadis ila an ayun tusibtu lahu a ci gaggashi dai wa zakartu ma kana bayni wa bayna walidi wuci wuci wuce ya Abu Ja'far Muhammad ibn Ali yana da takani gangani da yamanci zina yamanci zina ya buyi ya minal unisi ya adiyar matacin da ba da sha mai wado shi za mu matsaroyi faza da fi mu don mai laugun bai babawai a da alaka wangi a mai bugu shi an ya feji an ya feji to kasu ba an ya feji kaza an ya feji kaza mu dai mai ɗan nasu fike mu cin ga fayin a shawale ga gwayin zane ga da alaka wangi da yammanci wani ofin wuwaci wa mala ne ga inna abar albirri ay sala rajulu ala wudi abihi min ya bolo bolo ne ga bolo bolo na budan ezu su gun gangan be zane shiga da alaka wangi a ci zawwa ci gan be zane ji yeye man ci zane zu fun wa ci sashi ji be lalace junji gwamnati wani ban yirin da shi zanu ci babu gajin anjeli amma yammanci ya babu yusufu nke wajen so èyàn e babu yusufu adambo wọn àsáàmìà wọn àjá sallama wọn wahala, a gan bi wọn gwa a ji ka zan gwa an gawale ebe ne babu da ba da suku to yi nun gwayi wajen a ta gari na wade zana gari bena Allah ya samu dace wa amma innahu kathiru dhikri laka amma baba mu kan don wani fe tuwai wa qama lay fil wa qama lay fil fawz fil fawri mu fe fa fa'arrafo bi makdami yake ta gaya babu gan zaka zabe san fatala min salatin ta salla ba wa kumna san fatala salatin ta salla uji zo ta ta ta ta ibe wa kumna yi yicha annaki kullu na ile bata ita annaki ci dabu fa baka uci tigi na ali ibn sayyid tigi Wata, zakar, wa tazakkara salafat lana wuce sai tuwe fo na shi go ga yayi ne waja ala yasaluni wuce sai nugan wayu su Ali, an ahwali ce gingaje cin halin jo wa ahwali man kana yashta mi ma na gan bi hali zai ji a fiye goye ka ci feji ka tun ke bane wa tala zalika ci dan lokaci wa ra'aytu anna hamma fi salati wuci malega ne jan ibn sani damuwa ne ngai sallajin fakultu mucagun gan yarji usayiduna ila ma huwa fi da ci dulu jabuda ba wani fudu fudujin ba badu wa ana uzakiru hadha sayyid mu ya sai baza ko ma'ana wa sai ji muzakar yan karatu gani bai da shi ne ma'ana bai juyi to eh, abu jafar fa kumna min indihi a cana ki tubo falan mara ahu ka kunu fa kumna min ko min indi cana ki tubo wala jana ila sufati lati kunna fiha ichi da kata ne dani dalilin hatta da khala khadimun law haltu babu na ku ku jomi ta ga dai tubo nan falamma ra'ahu ka kunulu yana aglaza law fil qawli ga gaggai da tsanani wa qala wace kam akul laka zuwuki wuki maji gogon izasta an tuka fi hajatin min ga wa taimako bai ga waje no ta mana min ga tun doci fala tu'arij fala tu'arij ala shay'in ghayra haga da jinwaci na jin jinnana ma fa inni muta'alliqul qalbi bika ya gbami ajaji kiyo wanda aji shagala bin bi cikiyo lugwa imanan lamari imanan migo tutu tumi ani fe fe nan wuci ga wa ya daje wa da jindoci ne ya do da da gandoci na fa qala ya sayyidi ya wado shemi jarad fil ga jiltu fil masjid al harami ungo masjid harami gan alama lisa ta ibn abi rabah majalisin ta ibn abi rabah fa idza bi qawmi al iraqi yuhajuna ashabina al hijazi. zan ga ci mini zaki yi iraki tijo e gomi gani be hijazu tiji fi mas'alati al irja ce mas'alai wa wale gan babon ne laugan al ibn al husaini zo ne dokun be ibada ji nasarai ko ali zainul abidin wanzu na jiki nan yau dukkan bi ibada nan goma da alama wuce daga abin nan abu ja'far muhammad ibn alima kwale gan a manna ce shudu biyu ce ba zabi ko a shawale kawai gawa zalo sai consider yin wani wa lokin lo cilo yi chance wundu da tun wucin lo ko ko yi za shi shi ngole ko ngole ko yanna kiwo yanna kiwo wafi haliza njo zanna wabu ko ko wa lele ko unde gandoci ko zandoci e wo ko shagala shagala yau zurin doci budan ko ga da ya e ga fi let him lugan lugwa de wo yu efo de wo de bukata wo ci wo ga lugwa e bo bo do ru pata wa dikiyo wa kanta e mu wa de wo ci jomo ku yo ko amma wa ga yanzu waga ci annabi ga man ka ne min billahi wal yawmil akhir fali ku yim dai fahu da gaji ma da tace fa al kamin gaji wa da e gauci wale ga wujinu tuntunan gongo masu da rami ga zanwa ci ci bai daga iraki ci jo ya e ji kiyo eh ebo mi da yi e ya ce matsalan e irjawo ebe na kidan hawarijanci in hmm. buka irakiyo fitina ya agun ajaji ni yusuf ji iraki boyo a ya kadariya iraki bokin ya basra akidan ya irjawo luji bunkasa kin ya kufa boyo iraki ya buke yi kuyo ko Allah kiyaye mu a ke da ya yin irija nga bayani wa gari ani na jiga yi man biya ga nga zanu ci go do sai ci kawai in kemina ja mun safwani gane ko an ci maga do ga la ilaha illa allah kawai to bodi to yi man do ne mo bo mo lo fikir ci ani wani ci ani wani ani murji atul fuka ji ma ga da bin la ilaha illa wala ga wa mo ya kina wanda ba mo ga lutube gabba ji ma ngole wuta ta na da adana ji daidai na wal ilmu inda Allah wa kad alat aswatuhum dirama latu fa qaftu alaihim anzuru ma yakunu minhum mun ta be kinu ci fe cin ki ji faruwa tsakani abode fallan ma sami abu ja'far zaka ka kuna abu ja'far wa gannan mana muhammad ibn ali wa gannan wahima lidhalika waji damuwa ga wuce wata gayyara launuhu kalu shi ba wa kala wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga ba tó ti wéyí bí ó tó ti maga yà ṣe bọ̀lọ́ ìbá mana tó ti gáwọn yóò tó ti maga ya ṣe bọ̀lọ́ báwọn ń fẹ́ gan áci mara ti zuka ma fakul tó ya sayidi ya yadda ce mi na ni bil iraki aksaru aukati na fi hazal hal yira ke fa duk nun ya lokaci halin rabu yi tare wale ne lawa ga irike da tsakaniyan manyan iraki jogan be manyan hijaziji e bane ilimi hadisi tsuntsa ya iraki ya hijaz gabu jike wuji mu kasa sarau kan walu iraki daga hijaz mu wani ne hmm? amma iraki su kun zai shi ra'ayi je lamito na dukkan fikin ya iraki zamani wuce pẹ̀wé o wa ara kakar azuma alaika umele otu gan lamarin da namga ya ji tufin doro a ce lagbomi wani wai a tuya abu na sukun waji kiyo waje yanci kwayawai faƙala ma inna ma azuma alayya li hadithin haddasa ne biyu hazal musalli ganin lamarin na ciyan wace fi wani hadisun doci wannan wa daga baza na na ji sallah da zai zaunce in mana babu mm. wa a shara ila abin ta ji shara luba babu a sha ne lauga babba ga je limu la limu wuyu mm. mulai limu jikiyo mm. mulai limu wuyu al abu dawuda sijistani na kalita ce su na nabi dawuda nan wale man koyan hadisi yo amma egiyu ke yi man koyan hadisi be zai egiyu ibnu Abida da na ka alhaiya ne juyi mun koyan hadisi har tuwa ne zan wuce ga gidi fa ilimin babu ne zima wuka to baba imamu ahmad ibn hanbali wai mun koyan hadisi ko hadisi na fiti imam awon na ji juwa miliyan amma imamu ahmad to wai mun kone ilimi ilimi hadisi wa lawuji uji nan ina e ta riwaya musnad na tazuga yi jonin lórí wáyé yìí èyí ma muhammad abdullahi ní ògùnmí bàbú yìí náà ga musnadumin na gotsa edo shi cin wayi kafin litafi hadisu ya zasho zai gwarwa na egi egi man koyan hadisi zilawo babu usra al-maqadisa ji usna al maqadisa ce, zai wuce bani mayo man koyan hadisi mayo abdul gani al makdisi abu musa al makdisi abdul wahid al makdisi ibn qudam al makdisi pata family na naji kyayo family wuce maya to baba to gi to ya gi a cin afi hmm? ji shibo usna al maqadisa ne ce beji ngo kiyan baitul maqdis mo family wuce filio amma ekun ya ta salibiya biya kungo ci biyar da suka ci aji kiyo a ci haƙƙin tun daga dimashki a ci da a haƙƙin tun daga falasin ba a ci da babu a ci da dimashki amma tun dimashki nan gefe da na naji na gaya ba a ga darbus falihiya a to ci shago family ya wucin bai ne ya guba rai laye don hadisa a nabi ba maza bai imama muhammadu ibn hambali nga malla ilimi hadisu ke gaushe bakin yadda mashi yoyi through this family hmm. family wuce fe produce to muhaddisin zagiri muhaddisa ji da matsayi na da to masallaci ya kaji masallaci wuce goji yin zagiri wa hadisi fi bonin ɓagun uku hmm. amma through effort yanzu yi egi baba da makamancinsu hmm? shekul islami ibn taimiyya da ku yi man babu yi man wuce yi man wani a sai ka na laudo shi mm. da muhimmancin sarauni alhafiz liraki ne zainuddin liraki nan wallahi tallahi zainuddin liraki jimanci canja iraki la ilaha illallah what ngai mai ibn hajar ngo doge ilimi a jarhu wata jilo bayanan je gadda ilimin rijalu shi na ji alil majini abu zurar razi abu hatim razi muhammadu bin muslim ibn wara a wuce bata gogan zo gan bai imama ibn hanbali shi nan zumagwaji gwaji nan zai ji bai kishi ya wucin alhafiz ibn makula na ka ali kamalu nan hmm? gangan mai zai beji samari ne tazibul kamal ma'ana abu lajajil mizzi sannan alhafiz zahabi usman ibn qayyim maz sannan zuma abu ganji zugun sa lafiz liraki zuma lafiz liraki ganji zugun sa lafiz ibn hajar zane gayi gagga gagga ta mai ilimi rijalu jabo to iraki na nan egi man wuce kuro aga ya ga wali dini liraki baban mai zainu dini liraki har tu babu na raki, iraki jajila ga iraki wa gasu ziya ga ilimin hadisu a wadda aku kwani na, kuma yi na fiya wa gasu mm, a mai ne ga insha Allah Sala, a yi yawan gari a yi le wa ku ko gabe da ya a dana wa ga da su ziya diga nge gi ma je ga gani be gi na ga wali jini liraki nan ga jizo sango le gbani eji dana abu jafar wen ladi su ma nga baban ga mu a sha waga je ilimi ga la ilimi so jiwo mu ababakarin da utuka law ajabta ila ma fi hazzuka law ina qalta ila ilimin takunu bihi imama muta'an inna haita wa in amarta al-imam shinkiti hmm, Muhammad Lamini ibn muhammad al-muqtar al-jikuni shin shinkici wai fakihu mai fikihu wai usuliyu man ga garu mai usulu usuliyu wai le ko kai fakihu malikiyu umake hafizin hadisi umake manyan luga eh, muhammad lamini shinkiti a saibul adwai sai ci gunu gafara al-imamu shinkiti eh giyu ne ga muktar nan tun bukatu basic ulumu ji tsakan mutura lawu kai a ka, muktar muhammad muktar shinkiti mai giya gwegi gwegi be ni muhammad lamini shinkiti fe wukatun hadisi shi masjid na basu bukhari fe wukatun cujon nga ga fe gba hadisi ya wuyon tun ta ti fasara amma ga ji katun ba su kun ka kuna abu zai dibe zanu ce bi ji katun da sake shigo bayan sai ji katun da wajen mana turun wuce mun ga most ya litafi yan kutu mun kunci kun hadisi ne bata fiye wule gin da bata fiye luji ibn ngai ba katun babu ci sai biye katun har abi wajen sai bukari ja kutu bunga ci dito sunaniji ake da sai bukari cha a ta bin sayil bukhari bai ganci a tibetun babu fadil moti bil madina ce babu ne ga yace falala ya jeli ji da madina wani ba don ci gabawa da imamu shi ji an jeli madina wani to su lakatun wo babu ya bugo ga tun ga lugo fe da lokaci a zaɗe kawai wadda ya zaɗe wajen amare ko an fusakun wa alaikum nara wa shara ila abi wuce ji sha babu gunga baban ga ladi su wuce wurin qala wa haddathani abi al-husayn ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala ma ijtama'na inda amir mu'min aya guke ba ji ba da ce mu'min je sayyidina ali ibn abi talib auladu wa auladi akhihi ja'far eje sayyidina ali yato gan be je ya juji ne ga ja'far nan wa kana tayyiban nafs sayyidina ali ma ya guli fa haddathana bi badil khalqi mu ci ba zayi wace gagajiya ya kyanci bayan halittar wa anna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam kuma ke da kike yi mafani Allahu kalitu jina al-qalam fa ajrahu fi al-lawhi mun ci zai jike sai kai ba lawul mahfuzo bi mawaka inin ila yawmil qiyamati yana li faruwa bi fa'al qiyamina sun ma halakal arusha Allah shi jani ta halara ce wa kama wa alal magun cula ta ke nuwa wa ba da ha halaka samawa ce wal ardina wa jani ta sama jibekin ji? hatan ta ila halki adam har ka kunu be jani ta nabi adam alayhi salam na fa anzala ila fa unzila ila al arda ta nabi adam ci hikin fa ja'ala khalifatan khalifatahu fiha ta ci lafiya halifa yin mutatin yankin boy ni jailun fil ardi khalifa wa ja'ala lahu naslan wuce nasali jiyu ko na na wula wude gizi wa huwa sukanin ardi ni ga adam banda ke mu wa arsala fi kulli asrin rasula cin chatu ci dafi fi asrin da zamanin dondo no hmm. bashiri na munzirin ya zaji bushara amma yanzu zaji gargadi Allah ne da lugwa liyadu nasa ila tauhidi ya batu ciwon shi yayi zaji shin tauhidi wa yuqimu wa yuqimu ma la al amri wan nahyi ama la aqwali kini asaji kiyo alamiya alamiya alamiya tuye koyan aji ne to wangi da lugwa ya tuni de fa hu minhum man arada Allah Sa'adatu. an sai ci pagan luje ma wani sun zan ci tami tuye shi gana falam tazal kullu ummatin ala basirati min diniha alumun dole ku kiya ba be tiye basiro gani be ba wita cin adini abu wa bayyinati min amriha amma ta yanzu ya shi ya ga ya yayin lamari ana ma da mutumin ta masu katin bi ahdi na biya bi kya daga wasu alkawali na anabi aji lugwa ya ga alagwa sun yi littafin sai ce da ba wuya bi shi na muqimatan ala ma fara katu alaihi amma ta muqimatan alumonci ma ku jikini amma keta ala ta ce na ma fara katu alaihi yana bi anabi ga anabi ma'ana a sai jin adina da raya anabi ago ya wuce na jin adini har ka kuna ga gwani bitti gwaraya ni bitta da hannun fa ya ga diga gwasun adini ne wuce ki feji na maliga ke a fejin hakin hata idza arada Allah ihlaka sai ci ba kpagun ga alimu wuce jin halaka ganci nan baka fi mu al arayuna ya ga ci ba na kina haciya a yanzu ya jiki nan wani ya ga wani ya ga ma'anar ra'ayi shi ga ta bi lajin adini nan shayatin il insi shaitan shi yan zawangi fasta zalluhum an haji an biya ima ta zan yi cin daga ya koya na bawajo wa zakhrafu lahum batilan a ce yaje jeje panifiya auhun ilaihi a ce raje da da wuce fallam yakun laifi fi hajjatun jama'ir wuce sai da bukata da fa halakahum Allah ba ta ce zan wuce jin halaka wajaddada lin na bi na na akhar ta ce ya dini ya renew bi anabin da bai ina na wani dinga ce tube be wai ne khashitu aya kuna qad sara ila hadhihi umma ma sudan jode idha biye da ba aluman nani a wala shi shaitan shaitan wuce ya tiya gun aluman na bani wastirja'i na galla wuce jin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'ana istirja'u wa ma ankartu lidhalika nan bayan lawo cijin karun daga wuce na wale ga ganin mulakukwai kaladin tabiya kirkiyar sayi na ali ko mun kya kuwa kaladin yana allahu ka ali ta wujina alkalam na nan sa sun ga wulu ma khalaqa allahu alkalam ya ma na allahu ka ali ta wujina alkalam sun maka allahu mace ka kala ma kutum ga kima ga kutum ma wa kainun ila mulki wati ga kai na faruwa bai fali kiyamin wa don mai sunai jin bayani mu in ba lara sha ka ali ta wujina kashin alkalam na bani ya gadan bayani wucewa ko na bi masu kun wake din bayani ga an jema fa na church tun ne anabi adam ya a ga ga an ji daga diributi yo le na ji kyan na ji asaliya a a inni khaliqun bashara min tin ni ajali ta an ji tun daga jikano inni ja'ilun fil ardi khalifa diga ga khalifa ji ta ciyan kinwo ko ba mana aka an tazida lima khalaqtu bi yadayya killa wa tiju da yana mijani jani tubi e gwami na yan e bugo chaben za wangiji annabi adamu alaihi salam annabi adamu ne wasu kun ce cuya naslu e bolo ga cin alita shi da gai za wangi ga guni a de za shi dan bone de baba mu madiyan nanan ga annabi adamu hmm. ko mun de baba mu madiyan mu hmm. inda ba a jamu da yin zagin nan iso sun yi mabiyin juna a nabi adam na yi niko ya eh, zayen ya baci wunde ba gina iso sun ne ma'ana wunde ba ba ma wunde na ngai na na wawo wa khalaqa min azwaja wa basa minhu ma rijalan kaseeran wa nisaa wa khalaqa min azwaja daga rayi ne ma na ya dan wucin gabu jimi ngai yawo khuliqatil mar'atu min dil'in a'waj ba shi kenan ba da wuki da guba ya ta ci zanwuci den na amma wunde baba na yanabi isa wunde na amma wunde kiyayen lawa barran bi walidati wa lam jali jabaran shaqiya inna masala isa inda la kama sali adam khalaqa min turab thumma qala kun fayakun ye ni ci ganji sun ci jama'a ne ke ganci nan ban bi anabi adam ban bi na nawawi ban biya ni bi isa jeman za an yi na kifi ya kwata na da ba madin nan a can rasa ko jikin gafi Allah samu dace ba an gice bi shi jin rayuwa fikin mutu ta tuce tunze wa in min ummatin illa khala ha, nazir ajaluma da ba sa faci zana jan gargaji nan wa damu wala kulli wali had alumman dun da da zai ji a wa ba nan hadis zai jata gaskiya yanin wala kad ba'at na fi kulli ummatin rasula an yabudu allaha wajtanibu at-tagut annabi najim eh, ya ga gaji ta alaka alaso caji nike ce to rububiyyo to uluyo to alasma'u wa sifatu ko a mai ji faru gaji buta ya ce ce a magalan do ta ce ci baci wa annabi najim mai jan ya ajin a mai gagan ya luwa zanaji gaiwa zanaji bawo gaiwa ga gaji tabbatarwa bai mawayin a ga imanji ga annabi najim lamarin ma to boro

a mai rage bi lara ya ce lashi zuwa nasi wale alaka da ba nga faruwa allah kiyaye so ko ci ji aga bi a cinya zugun aga kijin aga daidai labi agun adini a cikin rayu labi afi bo a cafe fayin bata ni fi zawon yi har tuba bu ne ga kuma daga ba wuya na biya ji alaka inda wa kaku na abin tajidin adinu adinina Allah ya samu dace qala abdullah ibn mubarak abdullah ibn mubarak gan fata'ammaltu ma qala wa amirul mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu gon pai umaji nazari yana yana sayyidina ali radiyallahu anhu ganin fa wajadtu mubayyinan fil qur'ani mun ci ne mun ci ha bayanin da qur'ano kila lawa ce gunga fi ayi mawdin da nakito din qala fi suratul anam suratul anam qala allah ta'ala wa taqaddasa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al insi wal jinni yuki min la ba'dhin zukhruf al qawli gurura wallahu sha'rabuka ma fa'alu fadharuhum wa ma yaftarun atin aga ya makirishi la na ji ya to shaitan ya je bata ya jiki kiyo ya ji wayi ya doja da sai san ga fiyo ji miyo a ci ga panin fi zaji e boye to da mun ga ba su ci ba a je irin wucin a ya ga ne gaban ne sun dane ne fasan Allah wa jila al falasif wal mutakallimin fi hadhihi al ayat khamsa asma abdullahi mubarak ga mutakallimu na ji na je ga ga madi aya a madi hadisa a ce la ko kolwa la shi zo ya ba wuya annabi sallallahu alaihi wasallam da na nafa wato ta ga suna wuce ya fari, sammawu ma da nubuwa ce azan ne ji ga ga yi makiri ji yan annabawa jo ebo nan annabawa jo dibe wayi da ne ji mai dibe rayi sannan ya tajibu laka falim an da mai tabi'una ahu ye ba ci wasan ma mushiyatin al-insi azan shi ga shaitan shi yan zawangi yan na ce ce latin ga gan wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum shi je ji wa ya wali ya shi e ba gini da ya yani shayatin aljin yuhuna ila awliyaihim min shayatin alinsi li yujadilukum shaitan je je lu shi e ji wa ya ya ga shaitan za an yi ko e ba gomi gangani da yayi alhalin za ka ga wani sunna wacce da alqur'ani wacce da sunna wace da istiqama wace da niyyar kirki wa kwasun gaskiya wa inna jundana lahumul galibu ganyen ta ci wasan ma kawalahun zukurufan ya e gana mazawunci ya e gana ce ya ci wuyi gane guro na yi zukurufu nan yi ma'ana ya gana aju yana zukurufu nan ga yana dai a sai safiliyo na mani yi wuga wallazi ya roƙo zahiruhu ngai na zahirin wa sai sa ma sai banana wala ta ta ta ma'anin ya tahassal amma karshe wasu ma'ana dan bonin ala amfanin doro bina ya guni ci wasu ma'u gurura uyi ga ta tawo wa sarabu ya sabu huzam anu ma'a wa ga loji wace ya cin kwata ne wa dale ba ni wace wa ga kunu wa sharabu hmm. ko sai hmm. loji ga ga kiyo sarabu wa fele ko nuwa shi bo o sha e eh, mi ga tun so ban me le ga nuwa don mi ade no fi ga tun wa di kiyan wa le ndoro ya ngato eh, eh, a cin ga a ga e a cin ga e na mutakallibu ne gani be da ra'ayi da ne a cin na ne yi ne mana a ga wa ba wanti ya ba wuce be wa nga be tin ba tin kiyan wuje ko hatta idza jaa lam yajidu sha'al bi kan wadiya bitum wa alayhi wa adina wa alayna Allah kiyaye mu mm-hmm. ya wutuci ga wasa ma iftira an sai tula gaggama sai ci gaggama nan fazaruhum wa ma yaftaruna a lugwa da ne sun gaman da ne ai ya kuzibuna mu ci gan sun makala wali tasga ilaihi afidatu allazina la yu'minuna bil akhirah ebo ebo ebo nye zai shi shi iman da faliki ya miya na palo ba da shi tuba tafsira bi ma'ana tamilu mun pulo ay milu la zakhari fihim man la yaminu billahi wal yawmil akhir en yin pa wuce na ga da na fara ji man da tuce faliki ya miya ne ga fanda bu sai ci gan wal yardu wal yaftaru ma hum muktalifun a ta lai daji biyu amma sai sun gama ne ga wani na ga sunan hazi lamu ta san ma lamu tahdid lamu na lamu ya wani yau na ta latin daga gan kamar ya kuro dili saidi li yaf al ma sha wuje na yi na fa inni ni wara'i fa inni fa inni ni wara'i mujazati yi zumumi a guba sai ci gan afagar Allah ya tagi haka mawa ilai anzala ilaykum alkitaba mufassala ya da waza ne cikin ba hukunci yi Allah mu ga cin alqur'ani shin amma ga ndoro ke ai mu bayyana da ma ilayil haja man bayan je ne da bukatu ne wallazina atainahum alkitaba ya'lamuna annahu annahu munazzalu min rabbika bil haqqi da jalali tafiya da gaskiya ya cin daga ba sai ce da gaskiya fala takunanna min al mumtarina ga sai da mine zai ji yanzu ga mun nan ai mine ai mina shaki na fi kawai muna zana min injin lahi gafe da mini da shakka don daga ba sai cibuci shi noma sun makala watan matkalimatu rabbika sidiqan watan matkalimatu rabbika kan wa adla kalimatu ya ci wa gumi da gaske da adalci da an baji da kalimatu wa sami'u halani zanen famman shaida lahu bit tamam wa sirki wal adli yana ga yari jiya ga wa gumi mai gaskiya mai adalci nan ayu hajatin bi la tawilil mutaawilin bukata kici abin ta lagu to tawil be hmm hmm wani bukata bi wa tarifil gani mai tarif na zamu cin jami'a a katuna ajune sun makala wani ta aksara man fil ardi yudillu ka an sabilillah o ga mutu kun ba ta ibe sai kin bana a ga wadi a ga wadi kiyo kun ce luwa dalla bi zalika allah annal dalla bi zalika annal kasrata wal intishar fi batili ne lawgan ekudu da giga sheba ya zadede yawa gaji faruwa wa annal haka inda iktirabi sa'ati ila dafin wadufur mai lawu ga gaskiya alkiya ni ga la to ba zai je lamitu gaskiya na ga dukun wato bugu mana amma to sun ashi bore o hmm. kiya bi sa o kiya ne sakib ne ibrahim al-hansali rahimahullah annu sila an qali nabi sallallahu alaihi wasallam ajnu ga yace bana nabi sallallahu alaihi wasallam ga la tazalu min ummati ummatun qa la tazalu min ummati taifatun qa'imatan idza ya ku kiya ba min alumun ba da jama'a ne ya ku yiki ne nan bil haqqi zahirin a ce gaskiya alaman sirwa ta ce zai jina ila mi kiyama tare da ya foyin alkiyami qala at-taifatu dun alif wani ko ɗanin wani gama ba abin nan ba ne ji adi lalace suna da zai shayi za kirki na ɗewo amma wani jiga yi dokun yi dokun wani da tamu yake yayin wani da tamu gaskiya ya bane zan wace gari na gawa ne ke bauta da shi bai masala sha sun da cuta ga dokun ya bugun gai lawugan a gayi za kirki ne wani gaskiya wani da tamu yake wani da tamu yi yanayi daidai nan alhaku ma wafaka alhaka ina yi gaskiya nan ga yana ga ji daidai da gaskiya ga daidai da bawa na biyu na wannan kunta wadda kama ga igba ogin amma kawai gashi gashi ya ci za ka mai millions yana yi madina ma daidai da yanayi bawa na biyu na ya ga gaskiya ne zanen ci kake da shi bayan wace da jenu na ji daidai a wace gaibu na duk wani ya ba ga gaskiya mun je duk wani da ta mi yake yan gaskiya bai ta wai ji kiyo ya ji ganewa yin ya gananin sai insha Allah ta'ala ga katun giba abun nan ba ne ga ni ne sai cha duya ba ne mai ga cin cin da sai ci fadi ya be continue gani be concluding part ya katun ya sharh sharh al-manzumat ar-ra'iyya fi sunna ya al-imam zinjani allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh